Kazalika kasashen sun kaddamar da matakin buga sabon fasfo don jingina amfani da na ECOWAS da kan bawa 'yan kasashen kungiyar damar zagawa kasashen juna ba shamaki. Ministan harkokin wajen Najeriya Yusuf Tugga ya ce sun ɗau matakan 'yan uwantaka da diflomasiyya don jan hankalin ƙasashen su zauna da dangi, amma ba sakamako mai ƙarfafa gwiwa. Duk da suna ƙarƙashin mulkin soja Yusuf Tugga ya ce an yi wa ƙasashen tayin kuɗin tallafin tsaro da kayan aiki. Har yanzu kai akwai kuɗin da aka ba su dala miliyan ɗaya ɗaya gudunmawa na faɗa da 'yan ta'adda. Akwai dubu ɗari biyar biyar da aka sake ba su nan kuma da aka dinga ambaliyar ruwa. Amma akwai motoci da aka ba su ambulance ambulance ambulance nan sun karba ma suka ce sai dai su canza fentin motocin ba sa so a san cewa daga nan ya fito ko da ba magana ne da ya kamata mu dinga yi tun da duk da haka muna neman sulhu akan yi wa abun mummunan fahimta a ɗauka kamar wai ba a bin su ta hanyar diplomasiya ko ba a lallamin su ko kuma ba a neman jawo su a jiki ba irin kokarin da ba a yi ni din nan na yi yunkuri ba sau ɗaya ba sau biyu ba in ce zan tashi in je ma ko kuma su mu ce musu mun gayyace su su ki zuwa don haka iya kokari ana iya kokari wayannan abubuwa da suka faru a baya da mu'amala da harkoki da suka yi da turawa karfafa wasu kungiyoyi wanda yan aware ne wanda ya tunzura sojoji suka yi suka yi ku da sauransu wannan duk shi ya haifar da wannan ba wai wani abu da ita Najeriya ta yi ba ko kuma ta ƙi ba. Ga kalaman zargi daga Nijar kan Najeriya da nuna tana haɗa kai da Faransa don birkita Nijar ɗin, Tugga ya ce zargin na bawa gwamnatin Najeriya mamaki aino. A nemi a shafa wa Najeriya wani kashin cewa tana wani kusanci da Faransa faransa da wai har ah, faransa ne take gaya wa najeriya abin da za ta yi wannan magana ba ta kama hankali ba duk wani mai lissafi ma in ya duba zai san cewa wannan kawai shirme ne ba kawai zargi ne na ba gaira ba dalili tsohon jakadar najeriya afirka ta kudu suleiman dahiru ya ce ba farar dabara ba ce kasashen uku su dau zaɓin ficewa daga ecowas da hakan zai kawo illa ga tattalin arzikinsu ba ruwan su da ecowas amma kuma ni yanda na sha faɗa daga ƙarshe za su yi da dama saboda dukansu uku ɗin nan ba su da wurin teku kayan da za su shigo in sun shigo da su ta cikin kasashen ecowas ko benin republic togo ko ghana ko senegal ko nigeria a yi tunani gwamnati tana zuwa ta yi aiki ba wa kanta ba wa jama'a ta ke aiki idan wayannan kasashe uku su saboda daɗin kansu ba saboda jama'a suke wa aiki ba suka ce ga abin da suka zartar a bar su sai abin da su ga dama. Ango maslaha a wannan dambarwar na da wuya kuma ko da bayan saukar shugaba Tinubu a jagorancin majalisar shugabannin ECOWAS a watan Yuli mai zuwa da ma musamman hukumomin Yame ke ganin ya zama kan uwar gami na takunkumin da suka ɗanɗana bayan kifar da gwamnatin Bazum. Nasiru Adamu El Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.